Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. muhawarar studio Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawarar studio Kalangu inda a yau studio Kalangu ta a nan babban birnin da magaran inda za mu gabatar da wannan muhawarar ta studio Kalangu. Ku rike da kyau studio Kalangu dai wani dandali ne na musanya muhawara da ta tamna kan batutuwa da dama da suka shafi zamantakewar al'umma da kuma wayar da kan al'umma da dai sauran sauransu inda ake gayyato masana da kwararru da za su kawo da amsoshi kan batutuwan da jama'a suke azawa kansu na zamantakewar al'umma da na ma harkokin yau da kullum. A yau maharar Studio Kalangu za ta mai da hankali kan batun na na karɓa-karɓa da ake shi a sassa daban-daban na wannan ƙasa ta ta Nijar inda zai yankin da magaran zai karɓi wannan biki wanda an kamata ken zandar sabuwa. Shin waɗanne ayyuka ne za a gudanar kuma shin wani alfanu ne wannan wannan birni zai samu da kuma wato al'umma domin tattauna wannan batu a karan farko za mai da hankali kan yadda ake gudanar da waɗannan shirye-shirye na zandar sabuwa sannan musamman ma kan ci gaban ayyukan da ake gudanarwa cikin shirin mu na biyu kan alfanun da wannan shiri na zandar sabuwa zai kawo mu al'umma da kuma birnin na da magaran shi kan kan a fanni na uku za mu taɓo yadda za a yi ƙoƙarin kiyaye waɗannan manyan ayyuka da aka gudanar na na zandar sabuwa da kuma yadda za a kare waɗannan gine-gine da kuma ci gaba da aiki a kammala shi har ƙarshe. Domin tattauna wannan muhawara kan batun zandar sabuwa mun gayyato President du Conseil na birnin da magaran wato Dokta Muhammad Bashir Sabo sannan kuma a ɓangaren ƙungiyar fararen hula mun gayyato wato Mustapha Alhaji Adam wanda ya zo da sunan ƙungiyar nan ta MPCR sannan baya ga haka wato mun gayyato Baba Kiri Muhammad shugaban wannan kungiya ta 'yan kasuwa tare da waɗannan baƙi ne za mu tattauna kan wannan batu na zandar sabuwa. Ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. madala kame da na bayyana muku a cikin wato farkon wannan muhawarar tamu za mai da hankali kan batutuwan da suka shafi shirye-shiryen na, na zandar sabuwa wato manyan ayyukan da ake gudanarwa cikin tsarin zandar sabuwa wato da aka kaddamar da shi a ranar 25 ga watan Fabrairu da ya gabata wanda kuma Prime Minister ne Biji Rafini ya zo a nan zandar to ya tabbatar da haka a yayin bikin nan na eh, samun 'yancin kan kasar Nijar inda kuma birnin da magaran zai karbi a wannan shekara wannan babban taro na al'umman Nijar baki daya domin ganin wato babban birnin na Zandar ko in ce Zandar din ta samu gine-gine to musamman ma eh, hanya ta tsawon kilomita 25 wato wadda za a a kwalta da kuma wasu hanyoyi na titi mai tsada da za a yi gyaran filin jirgi na Zandar da kuma gina wasu wuraren gine-gine wanda za a karbar wato shugabanni da dai sauransu sannan kuma za a mai da hankali kan gine-gine nan gidashe wanda za a karɓar bakin da za su zo haka kuma za a gyaran wato gidan nan na samari da 'yan mata da kuma wato ginin masarautar da magaran waɗannan wato gine-gine dai bayan an kammala su zai sa zandar ta zama zandar sabuwa kamar yadda kowa ke fata a albarkacin wannan biki da za a yi a game da wannan batu na shirye-shiryen zandar sabuwa mun nemi janto ra'ayoyin 'yan da magaran ɗin kan wannan batu na shirye-shiryen wannan sallah ta zandar sabuwa ga abin da suke cewa Abin da da muke fata wannan aiki da aka ɗauka ya zamanto an yi shi a kan lokaci kuma an yi abu mai kyau kuma muna fatan wanda aka ba tsasi aiki mai kyau shine babbar ra'ayin mu sama wannan aiki da yanzu wanda zan ce muku ni na gani an soma na ga aiki na can yamma wajen randa bakwai kuma dai ina tamma da magara suna bada ta sosai tunda dai an fara aikin muna tamma hannun ta zamana sabuwa in Allah gwada muna mun ga satam sun je sun yi estale sun yi komi har sun zo sun gyara wurare inda motocin su za su rinka wucewa amma aiki ga dangadan mun ga an fara gine-gine can wajen kwamfani an fara gine-gine kuma akwai wasu gidaje da aka ce na musamman ne kuma mun ga an fara amma mu muna so abin da muka fi so zama daga matasa nan zamne babu aikin suna zamne duka a game da wannan aikin ma muna so a ɗoki matasa ko da yake bin mu ca ba a ɗoka ko da ana doka wanda suka cancanta ɗokan ba su ake doka ba to madalla bari mu fara da president du conseil dr muhammad bashir sabo kun ji ra'ayin al'umma mi za ku kan wannan to alhamdulillah na gode da kuka ba mu damar mu dan tattauna bisa kan wannan ra'ayi na zandar sabuwa. Eh ba da koma bisa kan baya dan azu da horon shi mun ta tattauna bisa kan menene ma ka wannan kusan shi shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isu alƙawlin da ya doka duka manya-manyan birane na cikin Nijar ya ba su haske ya musu abin da su ji daɗi su ji daɗin rayuwarsu kuma program ne aka fara daga dusu aka yi shi a maradi aka yi shi a agadas aka yi shi a tawa ga shi yanzu eh, lokacin aikin zandar ya kama da ina tsammani za a yi shi gadas kuma waccan a yi sha a difa eh, eh kun ra'ayin mutane nan wanda kuka ba damar yin magana ina jin a cikin mutum biyar da suke magana babu ɗaya wanda ya kawo zan kuskure a ra'ayin da suka bada suna fatan su ga wannan aiki da aka fara shi a ida shi lahiya kuma an ci mu guri kamar yadda suke mu ma haka muke muna so mu ga an ƙara wannan aiki lahiya an ci mushi guri lalle wannan abu na zandar sabuwa tun da yake alkawali ne shugaban kasa ya ɗauka shi ku duk alkawalin da ya doka sai ya cika shi kin cika kuma gashi na ana cika shi an fara aiki ga eh, gadan-gadan kamar yadda na juna hudi shi daman manya-manyan aiki na cikin irin wannan manyan birane hanyoyi su ne suke hudu huska birane ba gidaje ba a hanyoyi in aka yi hanyoyi masu kyau lokacin da kaga an yi hanya mai kyau a sa'an nan ma zaka ga waɗansu mutanen masu gidaje a kusan hanya su ma sun ce tsaya su gidaje wanda ya kamata da hanyar nan sai ka ga ba ma cikin program kin bana zandar sabuwa ka ga mutane su da kansu suna gini wanda yake mai kyau ne tunda a bakin hanyar suke to wannan hanya an ba satum tana yin shi tunda mun san satum suna aiki na kwarai kuma alhamdulillah muna fata fatan zasu yi shi kan mutane su ga kaman ko jinkiri ne aka yi su sun san aikin da za su yi sun yi mu sani kuma sun san a wani lokaci ne za yi shi kuma sun ɗauki alƙawalin wannan aiki ma juju Desambar ta zo sun kare shi kenan sai mai fatan ubangiji Allah sa kare shi lafiya to Dr. Eh. Muhammad Bashir eh, Sabo na gode za mu sake dawowa mu shiga cikin gundarin wannan muhawara bari dawo kan Baba Kiri president din 'yan kasuwa na yankin Damagara eh, ina ra'ayinku kan batun da waɗannan Damagara suka yi kan wannan shirye-shirye na zandar sabuwa eh kan wannan shirye-shirye batu da suka yi duk gaskiya ne duk wanda yake cikin da magaram ya san wannan aikin an fara shi in bai in bai je ba ma ya gani da idan shi ya ji labari an ce an fara wannan aiki mu bukatar mu mutanen da magaran gaba daya wannan abu a yi shi yayi kyau kowa ya yaba kuma mutanen da magaram su ji daɗi gaba daya wato kuna bin sahun waɗannan da magara da muka je ra'ayin Yawwa. kenan aiki an fara fatan da muke ubangiji Allah ya kama mana gaba daya tashi kamar da aka ce da magaram sabuwa ya zama ko menene na da magaramcin ya zama sabon shi ne muke fata tuma da labarin kuma wajen wakilin kungiyar farhula ta MPCR eh kaji abubuwan da mutane suke cewa ya ra'ayin naka eh, nagode eh, radio Kalangu kayan in yi bayani bisa kan wannan su ina kira eh, ina shinshina muku saboda irin jan kokarin da kuke yi mun lura aikin da yana da muhimmanci kwarai gaskiya bayan da wannan mahawarar ma irin wasu muhawarori da kuka yi bisa kan maudu'i masu muhimmanci wanda zai zama to riba dan kasa wasa ne gaskiya muna shinshina muku kuma Allah taimaka Allah kiyaye bisa kan eh, wannan eh, eh, maudu'i na yau zan ce na da magaran sabuwa zan mu tattauna bisa kan abubuwa da yawa a gurguje dai bisa kan a yanzu ra'ayin mutane da muka saurara hmm. kamar yadda kuka sani haka nan ne tunda kowa an nura da cewa an fara aiki hmm. amma in ka saurari lalle bisa kan a gaskiyar lamari bisa kan abin da suka faɗi ai kana nuna da cewa kaman ya zamanto eh, ai dai tunda ba baka da kai karhin ka sa a sake kuma ba a ɗauki ra'ayinka ba da muhimmanci amma suka nuna an fara kuma mutane suna kira da cewa ai wannan abin da kyau kuma a yi shi akan lokaci ai akwai guda wanda shi to abin da ya ci a yi shi akan kyau saboda shi da sauran mutane da yawa sun nura an ɗauki wasu abubuwa wanda a wani lokaci ba a yi su ba da kyau kuma ba a yi su ba akan eh, lokaci amma idan ka ji ra'ayin waɗannan mutane akasarin suna goyon bayan wannan aiki da aishi ta takamai eh takamai ba su ba mm. hanni ma ni kaina da dukkan wani dan kasa wanda yake wanda ya san ko ba dan da magaran bane ba wanda ya san menene abin da ya shahi adalci a matsayin shi na mutum me magaran sabuwa aiki ne mai muhimmanci wannan tsari ne mai kyau yanda yake mata a amfani da wannan eh, in za a yi wannan sallah a gyara birane na Nijar wannan aiki ne babu wani wanda yake mai hankali wanda yake abin shi tsakani da Allah ya ce a ah, wai wani abu ne wanda ba na ba ba zancen siyasa ƙara gari ruwa ayi ayyuka masu kyau ne wannan amma abin da muke so mhm. a nan kamar muna tsammanin an bar kyauta na ranar wanka ne za mu gani wani in haka ne ko ba haka ne ba eh. bari in dawo kan president ɗin kwasai doctor shin tun lokacin da aka kaddamar da wannan shiri na zandar sabuwa a ranar 25 ga watan fabrairun da ya gabata ya ayyuka suke gudana a halin yanzu yanzu dai ka jira ai mutane aiki ya kama hmm. ana na ana shi kuma wanda aka ba aiki sun san lokacin da ya kamata su yi da shi yanzu in ka dauki satom ta san lokacin da ya kamata ta yi da aiki hmm. satom zai ta yi da aiki kannan kan da disambar wanda ya kamata ta yi da kannan kan dijo disambar September za su kare shi akwai mutane wanda suka ɗauki alkawalin daga Lieutenant November ma za su ba da kililuwan gidajen da aka ce su gilgina sun mun tabbatar mu da haka sun mu da haka za su ba da kile Lieutenant November za su ba da kile kuma sauran gidaje wanda lalle wanda za a ba mutane civiloli civiloli hmm. sai an duba an gani wane ne zai iya tunda ba a ba mutum aikin kuna nuhin sai da kun kai tankaɗe da rai domin kwantara ce za a yi sinye da eh, mutane gashi kan lokaci kaza wannan gidan a yi shi za a ba mutane a wanda siyasa ba za ta aiki a ba su zancen siyasa za ta aiki iyawa ce za ta aiki mm. za a ba mutane kuma damai su je su kawo kaya wanda ba za a dora musu ba doka ko kuma wata diya mm. don su samu su yi aikin nan da gauga mm. babu zancen siyasa a cikin wannan zance da nake muku kuma aikin nan da aka fara shi insha Allahu kan nan dai kan 18 Disambar ana kare shi wanda dai ya kamata a yi shi a cikin wannan shekara wanda zai sa a yi wannan sallah wato kuna dai imanin cewa mayan ayyuka za a kammala su kahin wannan lokaci kahin wannan lokaci za a da su wanda ya cancanta a yi su a cikin wannan shekara tunda in an yi zancen zandar sabuwa ba wannan zancen ba wannan shekara ce kaɗai ba aiki ne wanda za a yi shi cikin shekara uku to wanda za a yi shi a yanzu mutane alƙawalin da aka ɗauka su ne aka fara kan aje su disambar a ce an ƙare sauran kuma a gaba za a yi da su za a ci gaba da su gashi abinda zan hudi a bisa kan wannan aiki ne na shekara uku wanda gwamnati ta ɗauka kuma na imani duk alƙawalin da aka ɗauka ana cika shi. to idan a ce matsala za ta bullo a lokacin da ake gudanar da waɗannan ayyuka shin kun ɗauki matakai na ganin an daidaita ta komi domin komi ya ci gaba da eh, eh, tahiya ai komiti ne aka sa kuma a yau mun zama kaman kakakin komiti ne ne kakakin komiti tunda in ka ɗauka gwamnan jiha da ni da kuma sauran magabata wanda suke nan cikin da'irar da magana za mu rika bi sau da kawa mu je mu rika gani duk sati ka in ya kama ma a rika zuwa kowane kwana uku mu ga yadda tahiyar nan take in akwai cikas mu kawo gyara tun da wuri in kuma abin ya hi karfi mu sai mu nemi inda ya kamata mu hudi da gauga na a samu a gyara wannan abu amma na imani ka duk matakan da ya kamata a ɗauka an ɗauke su saboda wannan abin ya tafi yadda ya kamata. Wato kawai yadda Malam Bahaushe ke cewa rigakafi a magani ko. Eh, to bari dawo kan wakilin kungiyoyin fararen hula. A dunkule ana ka ra'ayi shin ya kake ganin ci gaban ayyukan da aka fara? Ci gaban ayyuka eh, ka ce a dunkule a ra'ayi ka san mu kungiyoyin farar hula faran faran ne. Mm. Ban mu iya yin abu a dunkule ba. Eh, kuna amincewa da abu in ya yi kyau ko kuma abu in bai yi kyau ba. In ya yi kyau ku ce ya yi kyau in bai yi kyau ba ko ce bai yi kyau ba. Yawwala yanda mu mm. kanmu da kwakwallon mu san da cewa wannan abun mun yi shi faran faran kuma muna tsammanin mai sauraron mu shi ma ya gane mm. kenan bisa kan wannan aiki kamar yadda na bayani mm-hmm. an fara fatan mu ne da mamma kuma an fara Allah sa a yi shi amma na ce an bar kyau tun ranar wanka saboda kun san da magaran sabuwa eh, eh, eh, an kukuta kuma da aka yi sallah ce ta kewaye kewaye a tsarin kamata a ce a bara lokacin da aka yi a wata jiha kamata a ce an yi shi da magaran to Allah bai sa ba da komai in Allah yi Allah bai sa ba aka yi wannan abun amma hukumomi duka ba da hujja da muka ce mu yaya ne aka yawa muka yi wannan tambaya sai suka ba da hujjar cewa a babu kuɗi isassu da ya kamata a yi wannan aiki don a damagaran alhali a damagaran za a zuba miliyar miliyar jawa hmm. in ya so eh, eh, sai aka tafi wata jiha a can a hukumance sai aka yi hira an zuba kuɗi wajen miliyar tamanin miliyar tamanin in ka raba ka in ka raba ta so takwas zaka samu miliyar goma a zahiranci kuma abin da aka zuba kayan wannan ya huce wannan ya kusa miliyar ɗari biyu to aka zo aka yi wannan ayyuka kenan a kewayen da magaran in ya zo mimike muke san tsammahani kenan muna tsammahani a ce an zo an yi abu da miliyar bayan ma wannan zahirin da muka gani to baka yana ana yin siyasa eh, wanda hukumomi na yan siyasa wanda sun yi magana a kafafen labarai da sunan cewa a gara ku aje hankalinku kuɗi ne za a zuba wajen miliyar fiye da ɗari to he zaman to su da kansu suka wuto suka ce a za su zuba miliyar goma kenan kaga a nan wurin an yi kyau an sa riga babu takalmi duka aikin da za a yi miliyar goma ne suka ce za a zuba miliyar goma ne a cikin tsari kasan a gaba ɗaya a jimlacin aikin gaba ɗaya can gaba daya a mm. tsarin da magaran sabuwa mm-hmm. ka san akwai wasu ayyuka wanda ya kamata in da ce su adalai ne da mm-hmm. tuntuni ma sun yi su kahin wannan lokacin mm-hmm. musamman wannan kilomitar 25 da aka ce za a yi na birnin da magaran shugaban kasa na saurare lishogo lokacin da ya zo zai buɗe wannan hanya ta gidimuni ya yi zancen kilomitar 20 da za a yi ya kwatanta da magaran gari ne na uwan shi zai gyara ga bashir sabu doktor ya yi magana a kafafen yaɗa labaru bayan za a gyara kasuwar dole shi da kan shehwadi in za a gyara kasuwar dole cikin wannan furojekin akwai gyara da magaran wanda zata samu kilometer da na hau kenan program ne tsakanin na zancen kasuwar dole shine ho wannan zancen kilometer 25 da wanda aka ce miliyar 33 kenan zance na da magaran sabuwa maza magaran sabuwa kaka dada kaka kara wannan miliyar goma ne alhali ina zuwa alhali a wasu muna zuwa cikin gundarin shirin namu zamu tattauna kan shi yanzu mu dawo kan wato a matsayin ku na kungiyar fararen hula an san da da magaran akwai matasa shin wani kokari kuke ganin su ma matasan sun shiga wannan shiri na zandar sabuwa kasuwa domin kawo su gudunmuwa duk su masu amfana. Na gode zan koma bisa kan wannan zance. A'a muna dawowa kan wancan ba na amsa amsa da nake so yawwa. Abin da shi mm. matasa mm. muna fatan matasa kar su raina aikin da za a zo su yi a cikin wannan tsarin su samu mm. su je su yi ko yaya ne ma ke tunda in suka bari ma yanzu ba wani aiki gare su ba a yau muna cikin sirtu a yanzu wannan lokacin da muke muhawara nan muna cikin wani yanayi wanda Allah kadai ya san irin hali na kunci da matasa suke ciki to ba kai na ai akwai lahin ku kuma ciki eh akwai lahin matasa kware ka da ku kungiyoyin fararen hula kuma tunda ba koyar da kansu a wani lokaci na su nuna kishi su yi aiki ko kuma su tashi tsaye su nemi na kansu lalle mun gode wallahi haka nan ne ni na hmm. yarda da wannan amma mu muna didi kokari wallahi didi halin da ya kamata mu gaya wa mutane Allah ka tsaye san mutanen da muke gama inda mu za a bi wallahi matashi baya ma tsammanin mu cewa dole dole gwamnati sai ta mu. yanzu dai a game da batun zandar sabuwa kun na nan kuna ba da taku gudunmuwa kawai mi magana ba me mi magana yanda ne nake abin ga yadda kowa zai gane yadda matasa da kungiyoyin fararen hula za su gane da kuma ku kawo gudunmuwa ku ba wai zancen a yi zancen muhawara ba kan a yi ta cece ku ce a'a abin da zai amfani ku ya amfani yan zandar ya amfani kasa baki daya eh, su nura da cewa su kama dan a yi aiki bisa kan ba wai da magaransa ba ko ma mhm. menene ma su tashi su nuna hazaka mu daidai gwargwado mun yi ba bisa kan da magaransa ba musamman bisa kan da magaransa ba muna kira kiran su in helu aikin helu suka samu kasare na su je su saboda basu da aiki suna cikin wani hali ne na rudani amma wayannan mutanen ba su kama ba bisa kan mu naji mm. duka bisa kan maudu'i mhm, ne mhm. wai dan kwatanta ma irin kaɗan daga cikin wayar da kan matasa da muke a matasa muna ƙoƙarin mu kungiyoyin fara gona kuma a bisa kan wannan mhm, aikin a yi ƙoƙari a sa matasa inda hali a yi musu halin da za a sa su a ba su biya na musamman wato magabata na wannan yanki su yi adalci cikin samarwa matasa aiki musamman kamfanin to nagode muna dawowa kan wannan batu muna dawowa bari dawo kan wato shugaban yan kasuwa gashi a halin yanzu gwamnati ta dauki mataki na gayyatar yan kasuwa su kawo tasu gudunmuwa kuma kan wannan aiki na zandar sabuwa shin ya kuke gani wannan mataki na magabata mataki na magabata hmm. mataki ne mai kyau kuma mataki ne wanda muka san shi hmm. duk ɗan kasuwar da yake nan zandar yana da niyya ya kama wannan abu kuma magabata sun mana alkawari cewa duk aikin da za a yi wanda za a bada za a bada shi ga mutanen zandar za su yi wannan aikin 'yan kasuwa namu na zandar kuma mun amince da haka kuma mun fara gani yanzu dai kamar aiki biyu mun gani wanda idan ya nuna mana a zahiri yan kasuwa aka bai kuma yan kasuwan na kenan dai hanya ta kakkama aha hanya ta kakkama bangaren ku ta bangaren eh dadda dai za a dama ta da suka gaya mana sun ce aiki guda ne wanda ba za a sa ba rai akan shine saboda satam za a bai ita kuma satam yanda za ta yi juriya da komi hmm. dan kasuwa ba zai iya yi da kafa kuma muna gani daga farko dai yanzu alhamdulillah yana tahiya ganin akwai haske a ciki madalla san kuma gaba sai Allah to gaba za mu diba cikin wannan muhara to yanzu mun dawo a wato zagaye na biyu inda za mu tattauna kan alfanun da wannan wato shiri na sabuwa zai kawo ma al'ummar da magaran monsieur le president du conseil ya za a kallaci alfanun da wannan birni na da magaran zai samu da ma al'ummar baki to alherin da silin zan da magaran ta samu zan kuma bisa kan zancen sai na kuma bisa kan zancen zancen to a gurgurje kudin nan da aka ce eh. an keɓe ma da magaran shine nake so umma ta gane aiki ne zai a bisa cikin shekara uku an huda miliyar wanda za a yi gine-gine an huda wajen miliyar talatin da takwas wanda za a yi kwalta kenan a yanzu abin da ake ke hange wajen miliyar kusa da hamsin za a sa a cikin wannan shekara fiye da haka na baɗi Allah sa abin da za a sa baɗi wancan Allah kaɗai sa abin da za a sa kenan ka a zo a cewa mutane rudani a tawo an sa kaza a tawo an sa kaza babu a cikin bahalukin da zai hito ya zo ya ce ga abin da aka ce za a kashe mazandar sa ba ko an ce za a kashe mazandar sa ba fiye da miliyan ɗari a wannan shekarar kaɗai an kashe wajen miliyan hamsin kenan aka kwarari shekara biyu zuwa uku na miliyan miliyar fiye da haka yanzu bisa kan wannan wannan zancen zancen yara jeunesse gwamnati ta ce duk irin aikin da za ta bayar wanda za a ba sai ya sa ma'aikata sai ya sa ne ke matasa a ita satom da ake ganin aiki ne wanda take na special ne eh, sai ta sa matasa su kansu yan kasuwa da za su samu gini yan kwangila da su samu gini sai sun ɗauki matasa ba su kan wannan aiki kenan dokan matashi abu ne wanda gwamnati take mai da hankali a musan shi saboda yan kasuwa samu na shi eh, Mustapha Dazi ya ce ko ne aiki ne mutum ya samu yi shi ni ma ina fatan duka yan da magara aikin da za a ba ko mu kankanta shi ka ɗauke shi ka yi shi kakka girman kai kace a ni na huce wannan koko na huce wannan koko bana kaza ko bana kaza ba muna fatan in akai wannan kowa zai samu alherin da ya kamata a samu a bisa kan wannan aiki tunda gwamnati tana tsaye bisa kan wannan ai aiki mai kyau kuma matasa su ma su samu su yi aiki yanda ya kamata bisa kan alƙawalin da aka doka ake cika kullum kuma za a ci gaba da cika yanzu wannan tambaya ta mhm, mhm. bisa kan wato alfanu da riba da da riba da za a ci a bisa kan harka wannan kaga su ƴan kasuwa da suke nan sana zamani na imani wannan lokacin aka tashi za su ci riba dan za su kai mutane za a samu baki za a samu wanda za su kai suna kawowa tana zirga-zirga kai da kawo za su samu kasuwa za ta tashi na biyu kaga eh, akwai gine-gine da za a yi yan kwangila hannunsu zai tashi na uku samari za su samu su ma su samu aikin da suke hannunsu zai tashi sosai sosai na hudu yanzu in ka ɗauki wannan arufar da za a yake da suna da za a saki da za a sabanta lokacin da da muna yara daga nan jirgi yake tashi director mahimman ba sai ya je ne ba to wannan abin za a mai dushi wanda jirgi daga nan in ya tashi daga wannan arufar din saboda pist din za a kara ta ba sai mutane sun tashi sun tahi ne ba za su ɗauki jirgi zuwa makka daga nan ma in an tashi kamfani director mutane maka zasu rika tayya ko ko waɗansu kasashe ko zuwa Nigeria ko eh, a ai duka zancen aikin zandar sabuwar ne duka bisa kan retombe ne da ya kamata a ce an samu hmm. kuma bisa kan wannan retombe ba economic kaɗai ba akwai retombe wanda ake ce na al'adu namu tunda za a nedo duka al'adun da ya kamata wanda yake na kirki ne wanda zai ba da tarbiyya wanda zai sa mutane su san daga inda suka huto inda za su tafi za a nedo wannan tarbiyya na kishin kasa hmm. na duka abin da ya kamata tarbiyya da ya kamata matasa su ɗauka wanda ya kamata su samu repair su yi aiki da shi wanda zai sa su bunƙasa su su bunƙasa aikin su bunƙasa za a maido shi to kaga duka wannan riba ce wadda da magaran zata samu kuma a ko ina aka yi shi ba da magaran kadai ba za a samu za a samu wannan riba to an san da kuna mai da hankali ainin kan ganin wato wannan shiri na zandar sabuwa ya tabbata shin waɗannan matakai ne kuke ɗauka domin ganin wannan abu ya kasance gaskiya ba mafarki ba kuma an yi aiki yadda ya kamata gaskiya ba mahulki ba mutane suna gani kuma ka duba rezo siyo wanda ake hudi kana ganin yara mata matasa duk suna hudi Allah sa wannan abu an fara shi muna jin daɗin shi muna jin daɗin shi na biyu kuma eh, gashi na aiki dai ga dangana an fara shi na uku duk shancekin da aka ce za bude suna na an fara bude su kuma mu zamu bi su sau da kafa saboda aikin ne ta yi yanda ya kamata kana nan akwai kwamitin da ke sa ido akwai kwamitin da yake sa ido akwai kwamitin da yake sa ido a bisa wannan aiki dan anan da magara mu gwamnati ya dauki eh, alƙawari ran nan da muka wuto kowace sati za mu bi sau da kafa mu ga yanda aikin ne ke in akwai wani kuskure wanda ya kamata mu kawo gyara mu da kanmu anan za mu ka gyara anan wato kuna kuna ainihin duk wani eh, lokaci za ku eh, kuna kai rangadi a wuraren da ake gudanar da wadannan wannan ya zama wajibi ya zama tilas a gare mu saboda aikin da muke so so muke aikin da mutane su yi ya zama na aiki ne wanda duka da magara za su yaba shi duka da magara za su ji dadin shi ita gwamnati da ta sa kuɗi za ta ji dadin ta ita al'umma da za ta ci riba wannan abu ita ma ta ji dadin ta wannan wajibi ne nauyi ne a bisa mu wanda ya kamata mu je da aikin da muke mu bari mu je mu sa ido mu ga ya ne aikin nan za a yi shi to kuna ganin wato wannan shiri na zandar sabuwa zai kawo hasi ga shi birnin na da magara zai ka haske sosai sosai tunda dai a yau shi kyan birni duk inda kyawun birni duk inda yake a samu hanya ma kyawun birni kyawun birni mhm. in aka samu hanyoyi masu kyau isassu masu kyau kyawun birni ya kare sauran abin da zai biyo baya gidaje ne wanda za a gigina shi ma kuma ba gwamnati ba kadai za ta gina shi particularly ma haka mutane masu kuɗin kansu tana iya sai ka ga yau gidan da zaka sai akan hanya ya yi tsada da gidan da zaka je ka sai a cikin lungu kenan kai da kanka in ka ce zaka gini a bisa kan babban hanya baka yin ginin da zaka ce za a rena dole sai ka sa kuɗi ka yi gini to haka ne yake da suna gari yake bunƙasa haka gari yake tayya kenan babban hanyoyin da za a yi manyan hanyoyin da za a yi da wanda za a yi bana da wanda za a yi daga nan zuwa shekara uku muna fatan zai sa garin nan ya haske sosai sosai kuma na imani da an kai ga zandar din za ta kasance zandar za ta kasance sabuwa kin ce to ban kin tsaye lumfashin ka ba shin Mustafa gashi kashi abinda dokta ya bayyana kan alfanun da al'umma da magaran za ta mu da ma birnin da magaran din ka yarda eh kana ji ummar da magaran mutane ne masu haƙuri wanda suka dogara da zance na gayawa Allah ai ci addu'a yanda ake nan ana tsarin mu mun sani alfanun da za a samu ba wani alhanu alfanu bane ba irin akwai alhanu ba an ce ba babu akwai amma ba alfanu bane ba irin yanda ake tsammani irin yanda su kansu da kansu su hukumomin suka kukuta a wani lokaci ina sun ci gashi nan ya ce wane ne ni na ce ma da bazum muhammad minista na cikin gida ya huto wancan ya wadi yayi bayani za a zuba kuɗi fiye da miliyar ɗari a tambaya yanzu dai muna batu yayi wannan na kan mu dawo baya kan mu dawo baya ko su hukumomin da ni kan mu dawo baya ban hudin sa anten mm, mu dawo kan tsakiyar wannan su wayannan mm. Zigazigai daga cikin su wanda suka gaya mu Allah kaɗai ya san kuɗin da shugaban ƙasa zai zuba a wannan zance na da magaran sabuwa shi yasa ƙasa tana cikin wani lokaci na tattalin arziki ya ja baya kenan kuma a cikin babu kuɗin aka je a tawa aka zuba fiye da miliyar 80 a hukumanci a zahirin ta wuce nan to sai aka zo mhm. zance na miliyar 10 gashi nan aka ce gashi mun wuce wannan zance yanzu zancen da muke malam Mustafa eh. ya kake ganin alfanun zai kasance yana da alaka alfanun shi alhawani mm. to tun mun riga mun faɗi wannan abu eh, kenan dawowa baya ne muke mu da muke so mu ci gaba ba alhanan da za a samu eh. lalle na kwatanta maka ana samun alhanu ko mm. oh. an alhanu ana samun tun da yau din ya zama to kana da kadago wani ya zo kara ma kadago ta zama goma kenan eh, eh, in aka samu ko da miliyar guda ne aka kara kanura kenan an samu alhanu wannan haka ne to ya kake ganin al'umma da magaran za ta yi domin ta kawo ta ta gudunmuwa ga waɗannan ayyuka na zandar al'umma da magaran an mm. yanke mata hamzali ban gane an yanke mata hamzali mm. na gaya maka bai wani ni mu zo ka dauki alƙawali kenan in ma na yi zai zama tijo ne sai in ce to zan kama ma amma duk da wannan abin nan ta cike tana ciki ciwo na yana ci na saboda abin nan da aka ce ni kama ni kenan ana yi kuma gashi nan dai ba a cika alƙawari ba ina al'umma za ta kawo goyon bayan ta menene goyon bayan da za ta kawo eh, didi gulgudu in akwai yan kasuwan da suka san da sun iya ainihin wannan aikin mhm. sai su zo su ce su yi su kuma hukumomi dauka su yi aikin nan su bada yin aikon nan tsakani da Allah ba tare da an diba rigar mhm. siyasa ba ta wani ko ta wani kenan ayi wannan abin wanda suke mutane yan kasuwa suna yi daidai gulgudu ba su in kuma aka ba su yan kasuwa suna nan dan Allah dan annabi su yi tsakani da Allah mhm. su yi abin nan na kirke kenan in mutane sun koma suna yin aikin kirki wallahi tallahi Allah ne zai ma aikin sa daraja Allah ne zai kama ba wani dan siyasa eh, ganin alama ta yan Niger ce yawancin lokaci saboda ba za a ci gwamnati kai dake da lahi ba al'umma ma suna da lahi kuma kungiyoyin fararen hula kuna da lahi domin ba kowa ne in yana abu sai ce ya raba kanshi da saura alhali kuma sai an hada kai ko ya kake ganin an kai waɗannan ayyuka za su taimaka ga da magaranta haskaka maudu'i ne mai muhimmanci mhm. kuma wallahi ne wanda nake tsammanin ban tsammanin yarkin nan ta sake gobe saboda fuskantar da ake yi kullum 'yan siyasa ne ake tsammanin suka gurɓata ta mm. alhali 'yan kasuwa malaman makaranta ma'aikatan saloshi na gwamnati matasa kowa bai aikin da ya kamata yi mm. kuma shi kuma he kowa ya nashi aikin ne a lokacin dan nuna maka kaɗan da cewa abin da na hodi ne yanzu mm. na mutane ba su aikin su su kansu ma a matsayin su amma sojoji 'yan siyasa ake zagi akwai aiki wanda ya kamata ne muhimmanci wanda ya kamata mutane a ce sun yi dan kansu mm-hmm. kuma su dogara da su dan Allah kuma in kai shi dan Allah abin kai ci gaba in mm-hmm. Allah ko dan siyasan ko yana so ko bai ya so dole ya baka kuma ko bai baka ba zan mu je wani lokaci a samu wani kamfani mai zaman kanshi sai kai aikin ka mai kyau ne zo kana baka wani aiki kenan muka tafi su kan wannan akida mhm. kowa ya ji amma ya zaman to tarbiyya ta rudi kowa ya zaman to kwadai kowa ya zaman to hena je siyasa za a muni kaza menene wannan abin ɗan Nijar musamman wannan zan zo daidai gurgurdan mu lokaci in muka samu wallahi muna ga ma koma waye in talaka ne bisa kan zance ne na gaskiya zamu ga ma in ce ma ba duka kungiyoyin harhula akwai irin yana sai na zo wanda suke biya suna zuwa suna musu bisa kan zancen da maganar sabuwa na ce maka mm. al'umma ta kama ta nura ta kama tsakani da Allah Allah su kuma su ma su ba da abubuwan tsakani da Allah. kana ce al'umma ba nijin kana ce kungiyoyin fararen hula su ma. su mu ah. ka gani na so umman man ka tana mani mu kungiyoyin fararen hula ba ga magaya mu ba. ma Allah ka mun samu ilimi. zan a haɗa kai a yi aiki domin zanjar sabuwa. Muka zo muka zamna muka zamna gaskiya zan mu gaya ma mutum. Mm. Gaskiya zan mu gaya wa to kuma mm. gaskiya da zan mu gaya ma ba ta ma daɗi ba kai gani zaka yi siyasa ce kai gani zaka yi yan mm. soki burutsu ne kai gani zaka yi ba zama ba kai mun aka samu ba ma bari a yi sata ba. Alhali su kuma diyawa mutane kan wanda idan an yi aiki ya kwashe wannan yi kaza kaza kaza to kenan shi ne ya samu ba a gaya mu ba kenan na gaya ma eh, to a gurguje ina son koma jan hukumanci kungiyar harhulla hmm. ba a samu ba amma in an samu wallahi tallahi billahi alazim muna cike da kyakkyawan niyya zuciya mu fara pat nan mu sa ayi aikin nan tsakani da Allah kuma in muka yi shi tsakani da Allah Allah da da da da kuma ya shi da da mulkin shi zai sa aikin nan da aka kai tsakani da Allah mu zan mu samu riba mu mu ma ta yanda ka'ida ta ce to gode ba zan yi ba bana na kashi a gurguje a gurguje hmm. kenan da an ga maka abu sukan wannan aikin Mm. alfanu na yi imani akwai alfanu da za a samu amma na ce maka inda a ce ba alfanu bane za a samu kamar yanda inda a ce an zuba kuɗi kamar wasu jihohi ko kuma an zuba kuɗi yanda aka ce da falikin da magana na gode bari dawo wajen president president shin eh, ku yan kasuwa an san da kuna neman kwangiloli kan wannan aiki na zandar sabuwa shin eh, ya kuna ku taimako ko gudunmuwa zai zai kasance a wajen kawo ci gaban wannan shiri na zandar sabuwa to mu namu nan da kwana kwana biyar ma 'yan kasuwa sun zamna zaman da suka yi na sanin ko kaka ne ma za a yi ko kaka ne ma abin yake tahiya 'yan kasuwa na nan zan ba hmm. daya a nan da aka yi ko aka yi ta muhawara dai mhm. an samu saɓani a cikin muhawarorin wayansu sun nuna wani aiki ba su damu da shi dama tunda sun san ba su same shi wayansu sun nuna wannan aiki suna gaban shi ko ba za su samu ko dala ba ka gane ko daga baya wajen tashi gaba daya an yi cewa akama kawai ya zamana kowa yana daga cikin aikin nan za a yi tare da shi babban farin cikin mu wannan hilin jirgi da zamana a rifar international ta sa dukkan ɗan kasuwa ya yi farin ciki wanda in yau zai balaguro sai ya huda kwana biyu wanda yake na banza ne ka je ya mai ka kwana ta kwana gobe ka huce in aka ce an samu international daga garin ku za ka tashi wannan babban alheri ne kuma an tabbatar mana za a yi kuma an fara aikin shi mun san lokacin da jama'a ta taru ko ba a samu ba aiki na gwamnati aka baka a saye da sai da wanda uban ubangiji Allah ya fa'in taska da ita zaka samu wani ɗan abin da Allah ya sa zaka samu mu kiran mu da muke mu yan kasuwa musamman wannan aiki da aka fara ba wani abu bane gyara gari kwalta da tsaye da titi da shi ne suke kawowa gyaran gari a ga kawai ya canza in aka yi wannan aka kama aka yi shi ramfan ramfan duk inda ya kamata a dora shi aka dora shi kwalta inda ya kamata a zuba aka zuba ta gari yayi saki wannan fantir da wani gyare-gyare kowanne hmm. shi zai wa gidan shi don a ga hasken abin kenan mu a gare mu oh. in aka yi hu'en nan yan kasuwa kawai an horanta musu rai an horanta muku da rai kuma domin an sauƙaƙa muku wasu hanyoyi na ayyuka ko eh. kun tabbatar da an sauƙaƙa muku eh mun tabbatar da haka in hakan nan ta samu. madala da wajen wato Dr. Muhammad eh, Bashir Sabo ɗan eh, President Conseil shin wannan harka ta zandar sabuwa ko da yake ba mu samu muka gaici mata ba eh, na kungiyoyin nasu shin kake ganin mata su ma za su taso kawo tasu gudunmuwa wajen wannan shiri na zandar sabuwa. Na gode eh sai na kuma bisa kan zance guda wannan dole ne to ko ba ba a gurguje a gurguje eh, na ƙara hudi ma mutane al'umma su gane mm. ka a sa su hanyar da ba haka ba ka a rika hudi musu rudanin da ba haka ba mm. dan akwai mutane wanda su aikin su kullun su nemo rudani su sa a cikin gari ina kai ka a ah, wannan eh, eh, ba magana ka bani ba kai tsoron barni barni shi garin nan ni na hika sanin garin mm-hmm. nan ko ba haka ba akwai mutane wanda su speciality kin su su samu su sa rudani su sa abin na cikin gari ni kuma da magara ana kai ka da magara sun gane eh. zancen kuɗi ko ma an ce president bazum ya ce wajen a sa fiye da eh, san miliyar a gyara da magara a yanzu dai wannan shekarar ita kadai an sa wajen miliyar hamsin kuma shekara uku ce za a yi ko ba haka ba hmm. kenan bai kariya ba kenan alkawalin da aka ɗauka ana nan ana cika shi kuma za a yi mataki mataki mataki mataki ne ake tayi da shi ba rana ɗaya ba za a zuba shi a ce gashi an zuba eh, in a kawo an zuba miliyar eh, saba'in a damagaran ka tabbata ka kan nan ka shekara uku abin da za a zuba yi haka na kuma muna fatan insha Allah za a gane shi na biyu na mhm. biyu mhm. babu zancen a ce ko an ma mutane ƙarya ko ko abu wannan zancen ɗan siyasa ne mm. abin da baka gani ba ka tarye shi ka ce ba haka ne ba za a yi ka bari abin da ka gani a bisa kanshi ka kirkiro ka ce an yi kaza ba a yi kaza ba ba a yi kaza ba mai baka hashashi wannan lokaci ne zai bada amsa kan na bisa ka harkar mata eh. bisa ka harkar mata na'am eh, ka kasan kowa da wurin shi hmm. ko ba haka ba ni na imani ka yau ga yan kasuwa nan ka doka su kansu kansu sa mata a cikin biro ga nasu sai da matan suka sha wuya suna abin da ke shi kuma aiki ba na kungi na mata ba na kungila ne ba kowanne da wurin shi wannan aiki da za a yi na kowa da kowa ne babu wanda ya zo ya ce gashi iya so ka gudu moshi aka ce ta ka har su yan wara hulai bin ga dan wara hulai da ya zo ya ce gashi iya so ka gudu moshi aka ce ta ka ba a san gudu moka kuma na ji yanzu dan wara hula iya zancen duka abin da aka yi kuma ya ce shi ba a tare su ba na suka ji labarin abu kuma in labari ne ka shi kenan ka zuwa ka duwa gani iska gaskiya ne ko ba haka ne ba ba zancen siyasa ne ba kenan zancen gaskiya ne ake tare shi kenan bisa kan duka wanda ya kamata ya zo ya kawo kanshi a yi aiki da shi da shi zai zo kakan shi baka kuma daga baya kace ce sai an kira na zan zo in yi kaza ko ku zan zo in yi kaza mm. dan kowa nima yake ya sa hannun shi a ciki a ce an yi da shi To, President du Conseil Dr. Eh, Muhammad eh, Bashir Sabo tun da ka ɗauko nan batu yanzu mun ka zo wajen jin ra'ayin mutane kan wato shawarwarin da kowa zai kawo domin ganin wato wannan shiri na sa, zandar sabuwa ya tabbata kuma wato al'umma ta ina zuwa ina dawowa gare ku. Eh, Malam Mustapha ina shawarin ku kayan lalle eh, ba da eh, shawarwari in kan mu da koma baya a ka san eh, mm. mu da kake ganin mu nan lalle mu matasa ne sa aiki aikin mu mu yi aikin hula mm. mu mu ba mu tsammanin ba saka abin da muka faɗi ko muna tsoron wani ko muna tsoron wani malam mustafa mu zo ga shawarwari mu zo ga shawarwari saboda su suka mm. saba kuma ni bai bani mamaki doktor in ya hira zancen siyasa tunda su ne suke siyasa kuma yau da kallon ganin mu ma sa rigunan mu ka sani in ka gali wanda suke siyasa kuma daga samansu har kasansu duk inda za a zamanto an yi wani taro wanda an ɗauki hoto ko an sa wani tele ka gan su sai sun kwata tufa ne na siyasa kuma ga alamu can makon gani yanzu da eh, mu dawo kan kinan zance na siyasa an san wanda suke so mu zo shawar kuma zance hmm. kana shi na ko zance na a ce yan da magaran a ruda su ko ka ruda su kashi ko dan da magaran Eh, ni ma'abuce ni horo na hali na zance na siyasa ko na sandika. Na tarihi ne mu dawo kan wani abu. To bisa kan wani sun yi kididdiga sun nuna mutanen da suke kamar na arewaci daga da magaran ya hausa har ya kai arewacin Nijeriya mutane ne wanda ba su balab mm. wanda ba su je ba ilimi ba su da ilimin zamani amma an suka zo suna ma sharhi abin da zai gama doktor wanda je university. To Malam Mustapha dawo ga sharhin na shawarwarin da za ku kawo ga ci gaban wannan shiri na zanda sabuwa. Mu dawo a gurgushe lokaci ne. lokaci amma ba wani zai rudashi ba kenan al'umma ta zani zahiri a yau da cewa wannan zancen soke burusu ne to mu tai mu tai kawo shawarar da al'umma shawarar zan muka maka shawarwari shawarwari shine ta mm. fari dai mutane mm. mutane su daure su hakuri kuma wannan su specialisan su ne na su dauki alƙawari ba su taba cikawa ba mm. wannan zance ne na cin amana na ƙasa kuma malamai sun sani al'umma sun san hukuncin wanda ya zo dauki alƙawari bai cika ba binan bisa kan wannan abun mm. mutane muna ba su haƙuri ka nura mm. kamar yadda bahulacin ya ce ya ci da wadawakin ma a ci dai ba dan daɗi ba mm. miliyar goma ta zo ka nura su taushe su duk abin da aka ce hanya zata Ta takanisiyan suka ce zata benin hanya gano ko gidanka ne biyo ko ne dan Allah ka sadaukar da kanka ka bada don a takaice kowa da yake matasa ne mata ne kamar yadda ka ji bayani da dukkan sauran al'umma kowa ya yi sadaukar da ran shi bisa kan abin da ya bari dan al'umma ta ci gaba ya kawo gudunmuwa shi don da magara su hidda kansu daga eh, eh, yawwala eh su hudda mm. kansu eh, su kama garin su saboda in aka yi wannan mm. abin wallahi wa riba shugaban kasa wace ba mm, ba riba ko riba wallahi to ai shine muke so ku abin bisa kan wannan abin bisa kan wannan abin sun sani insha Allah wannan milar goma da aka saba ita ce aka saba da sunan populism sunan wannan ko to insha Allah wannan milar goma zai albarka na eh, eh, a gurgushe eh, ina so in koma ga president ɗayan kasuwa su kama to a gurgushe su kama mata musamman mm. da aka ce yawa su kanuna su zo in akwai 'yan kwangiloli a cikin su su kamata su kira su su hukumomin kamar yadda suka bayani mm. na gode na gode malam mustafa na gode na gode na gode in ka gayyace mu mm. wallahi zan mu zo da sunan cewa zan mu zo mu kawo gudun momo dan abin nan ya ci gaba to na gode na gode eh, eh, president eh, ya bangaren yan kasuwa shawarwari domin ci gaban wannan shiri na zandar samu bangaren yan kasuwa mm. bisa kan shawarwari na farko sai mu yi wa Allah godiya tunda Allah ya sa ah. wannan wanda aka ba shi jagorancin abin nan wanda aka ba shi jagorancin da magaran sabuwa hmm. mutum ne adali kuma a yaushe yana kiran mutane yana shawara da su hmm. kuma tahiyar shi tana zauwa ɗaya da shawarar mutanen gari hmm. shi kuma an ce mutum ko ƙwarar shi za ka yi inda shawara baya jin zahin ƙwaran nan tashi kaman ba shawara abu ya hau kan mutum to a wannan muke ganin da kamawar shi da kamawar ubangiji mhm. da yadda mahukuntanmu suka yi niyya za su yi wannan abun mhm. da mu kuma mutanen da magaran da muka tashi don kanmu za mu kama wannan abin ya waje ba to sai mu ce alhamdulillahi ko da yaya ne ake ciki mutanen da magaran ba za su ja da baya ba za su kama a dama da su ko za ka samu ko ba za ka samu ba sai ka tashi ka kama ka yi dangarinku tunda samu wani abu ne na Allah amfani wani abu ne na Allah Allah ke bada shi amma kenan abin da nake so ga mu 'yan kasuwar ga dukkan mutumin da yake da magaram ya tashi ya kama Allah ya hudda mu kunya wannan abin ya waje ba. Na gode President bari dawo wajen President du Conseil Dr. Muhammad Bashir Sabo. Uh, a dunkule ra'ayin ku me shawar ku eh, ina jin ana cewa demokarasi hakuri ba a cuci ba da magare ba in ka ji ana cewa ku yi hakuri kenan ana so a hallasa ku a ce an cuce ku a ne cuci ba da magare ba kuɗi ne aka kawo za a gyara da magara yo ko biye aka kawo arzikin da magare ne ko biye aka kawo barantana a ce dimirar ko kuma fiye da haka nan ana so a saba mutane rudani cikin kai a ce an cuce su ku yi hakuri kaza kaza kaza wannan irin maganganu mun sha jin su shi kuma ba da magare shi ma hankalin shi ya kawo ba irin na da ne ba wanda za a ce ba mutum an cuce ka amma kaza ka ga mutane sun mutu suna zage-zage ana cewa kaza kaza kaza wannan zancen ya huce shi kenan mutane su ba fasa wannan tunda ba da magari ba raba zai da wannan zancen eh, president wannan fata ta gare fatan da niki fatan da niki yanda kowa yake so sa hannu cikin wannan harka a ce an yi shi muna so kowa zo sa hannu shi cikin wannan harka a zo a ce an yi shi an kare lahiya kuma alƙawarin da aka ɗauka ni na imani za a cika shi amma mutane suna tsammanin ba a cika shi ba na ce mu ba da randevu daga nan zuwa bayan wannan sallah mu gani muna so kalangu ku komo nan cikin biro na hallo mu sake zama mu ga menene aka yi a biska wannan tahiyyar da yanda shugaban kasa yake so ya mai da gare ya da ta mai mido mata martabata muna fatan ubangiji Allah sa wannan abu zai faru tunda niyya ce kuma da adalci ake shi ba a shiga hakkin kowa ba ba a cuci kowa ba ba a shi ba abun wani aka ce an cinye a ciki kawowa ce aka yi saboda da magaran ta bunƙasa muna fatan ubangiji Allah sa wannan abun zai zama mana arziki mu duka gaba daya muna so jeunesse mu a rika bata horon da ya kamata ta ci gaba ba a ba jenes ba horon da ya kamata ta ja baya ko kuma ta zo ana tada munna so muke mutane a dubi gaba a san irin yanda ya kamata a ta yi ƙasa ta ci gaba mu ga shi guru Kano. To masu sauraron studio Kalango mun kawo ƙarshen wannan muhara ta ta yau wadda ta mai da hankali kan batun shirye-shiryen zandar sabuwa wato alfanan da zandar za ta samu da kuma alfanan da 'yan kasuwa za samu da ma al'umma baki daya wato a cikin wannan muhara ta yau mun gaito wato president du conseil Dr. Muhammad Bashir Sabo sannan kuma mun gaito Malam Mustapha Alhaji Adam na kungiyar farar hula ta MPCR da kuma Baba Kyari Muhammad Shugaba shugaban kungiyar 'yan kasuwa 'yan farko da kuma masu shigo da kayayyaki na yankin zandar a madadin dukkan waɗannan baki da suka karɓo wannan muharata mu ta sido lagu wadda muka yi ta a nan da magaran muna fatan dai wannan muhara ta sa kowa da kowa bayyana ra'ayin nashi kan kokarin da ake yi na ganin wato zandar ta kasance lalle sabuwa kuma ayyukan da za a yi ya kasance ayyuka ne waɗanda duka al'umma baki ɗaya ta da magaran za ta kawo goyon bayan nata babu adawa babu masu masu rinjaye babu kungiyar kwararren hula duka dai ana so gaba ɗaya wato damagara su zama tamkar tsintsiya maɗaurin kiɗa domin su kawo tasu gudunmawa domin wannan shiri na zandar sabuwa ya kasance zandar sabuwa ful kamar yadda zukatan damagara suke fata a madadin wato malam sanda kibiskan injin neman ma'adan ke ce da ku a huta lafiya.